Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu na makon jiya mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da Zubairu Yunus wani almajiri ɗan shekaru goma sha uku da malaminsa ya ɗaura hannayensa a makarantar allo da ke jihar gombe abin da ya kai ga rubewar hannayen da kuma yanke su a wancan shirin kun ji irin halin da zubairu ya shiga da kuma tafiyar da ya yi zuwa indiya inda aka masa hannayen da ke amfani da batira yau za mu ɗora inda shehu saulawa ya tambayi zubairu ko yana da ƙalubale a rayuwa dangane da halin da ya samu kansa sai ka da baki ya ce e matsala na shine in samu abun da zan taimaka wasu haka e abun da ya sa idan na zo ni idan zan ci abinci dole ya na cire hannu ko kuma ba ma hakan ba idan zan kaikaya baya dole ko kuma in sa wani ya kaikaya mu ko kuma in ban da gini za so sa maka baya eh, wanka ma ina iyawa amma baya fita sosai dole sai in amun ne garanti zai fita sosai a tun na makaranta nan lakaudin aka ce wai idan ina bol zai na shiga jikin hannu zai na yin ciwo to daga nan ya aka na tashi ni da abokanan nawa idan an tashi tara yan garin kenan saboda baka san wani yan wani garin ba sai mu kama wasan hakan nan na bodi bodi a cikin aji ba ma ba magana kwallo ko guje-guje eh Muhammad Bello wa ne ga Zubairu ishaku kuma ga bayanin da yi kan sabbin hannayen da aka yi wa kanin nasu sunana muhammad bello zubairu kaninmu ne so kuma wannan abu dai mun yi farin ciki kuma da ba zai misaltu ba ka ce farin ciki kamar mm. eh, abin da ya same shi a da ne yanzu aka maido mashi da rayuwarsa ko kuma ya abin yake eh lokacin da wani abin ya faru mm. muna cikin fargaba ganin yanayin yadda ba mu san yaya makoman yaron zai zama ba yanzu ganin yana iya cin abinci da wasu abubuwa da wannan hannu so amma dai ma sun ce nan da ccs to sabon shekaru shida zuwa yau shida zuwa bakwai mm. za a mere shi za a sake upgrading hannun saboda ganin in ya kara girma mm. eh gaskiya yanzu akan samu sauki kaga irin da irin bayan gidansa fitsari da zai yi da sauransu saka riga duk ana samun ɗawainiya so amma yanzu alhamdulillah zai iya saka riga zai ci abinci rubutu ma yana iya yi to amma bangaren ilimi a makaranta mm. kun gamsu da cewa din an samu ci gaba mm. kuma hakuna da wata fata game da shi mm, gaskiya mun samu wannan saboda ganin kamar yadda ka ji ma shi iya da wannan ɗin na cewa yana so ya zama gwamna ko wani abu <laughs> so gaskiya muna so mu kanmu mu ga ya samu ilimin eh. kuma ka gan idan Allah ya sa ya samu wannan ilimin shi kanshi zai ga ya taimaka saboda an taimake shi haka amma a makarantar mm. ya zuwa wannan lokacin da ya ce mana aji biyar mm. eh, me kuke ji daga makarantar da kan kwazansa eh, eh gaskiya mutum ne mai kaifin basira sosai gaskiya eh. don yaron yana da kokari sosai gaskiya eh, malamai sun shaida cewa eh. yana rubutu yana gane abin da ake yi ba a barin shi baya a gaskiya yara kuma ba su matsa mishi a ina irin kaga ko a zolaye shi ko dariya ko wani abu gaskiya babu gaskiya mu muna so mu ga an bibiya a bashi haƙƙinsa saboda hakan zai dawo izina ga 'yan baya saboda wannan abu gaskiya bai daɗi ba idan aka bar shi shi wannan ɗin next time nan gaba wani zai iya fiye da wannan ma so gaskiya shi kana man magana ba ku ji daɗi ba mm. mun tattauna da shi shugaban wannan kungiyar kare haƙƙin bil'adama yana cewa akwai buƙatar gyara ko kuma tsarkake da makarantun tsanga ke gudana ko kuna tura yaran ku har yanzu a wannan wurin ko kuma daga kan shi zubairu akwai akwai gyara a yanzu kan aidin da har mun ga irin wannan abun ya faru gaskiya ba za mu sake turawa ba to amma kuma dole na mi ilimin islamiyya ya to kamar da yadda shi ciyaman ya yi wannan bayani ya kamata a yi tsari gaskiya zai fi saboda irin ka ga mutum ya haifi ya kawai shi dai ya haifa ne kawai bai damu da daukan ɗawainiyarsu ba haka so gaskiya shi yanzu kai ba za ka sa yaranka makaranta ba gaskiya ne kan koda wasu mahaifinsa na tattauna da shi kwanakin baya ce da akwai wani dan uwansa wanda yake a dan ma ya janye shi mm. yanzu kenan cikin iyalan zubairin da sauran dangoginsa kenan ba wanda ke makaranta. babu ko daya duk mun janye su gaskiya yanzu gaskiya babu kuna koya masa gida ne ko kuma a'a yanzu dai kamar yadda ka gani mm-hmm. aji bere ke yanzu a firamare ai so yanzu kuma kaga dole za mu sanya za mu yi mu tsara ko mu ga a dinga koyar da shi a cikin gida ne ko a ina kuma so shi ne gaskiya insha Allah Comrade Muhammad Aliyu Wayas na kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke garin Gombe ya yi tsokaci kan halin da Zubairu ya shiga da kuma taimakon da ya samu. Eh, rayuwarsa ta dan canja duk da duk wani abin da Allah ya da wani dan adam ya akwai bambanci amma yanzu har zai iya sa fensil a dan hannunsa ya rubutu zai dan dau cokali da aka masa ta musamman ya sa hannu a baki da bai bayarwa ake yi ba zai ci abinci ba sai mutane sun zo ana dan bashi kamar jinjiri amma yanzu zai amfani da wannan cokali din da aka yi masa ta musamman zai ci abinci da shi zai yi abubuwa daban-daban da shi so kaga rayuwarsa ya inganta kuma in yana tafiya ba ka lura ba za ka ga hannun nan kamar dai nashi ne dama in ba wanda ya sani ba eh, amma magana bangaren ilimi kana jin za a sa ido har watakila yanzu da ya ce ma yana makarantar matakin firamare mm. ah, kana jin yadda yake yanzu din yana da kwarin gwiwa ya ci gaba zuwa har wani mataki watakila na jami'a kwarai yanzu dalilin da ya sa ya koma can goyi don ya samu inda zai akwai wuta zai yi makaranta wajen amma yanzu muna ta kokari mu bi gwamnati mm-hmm. ta eh, alkawarin da ta yi mm. na za su ilmantar da shi za su ba shi ilimi har zuwa university saboda haka nan gaba zai dawo cikin gari za a sama masa makaranta mai inganci ya ci gaba da uh, inda yake kuma yayin da yake girma akwai lokacin da hannun dole sai an canja masa nan gwamnati kuma za mu sake da roƙon gwamnati a ji a kai shi indiya din a sake sama masa hannu wadda ya daidai da shekarunsa kuma matakin ilimin shi kanshi daga firamare zuwa sakandare zai canza wanda kila watakila hannun yana buƙatar shi ma canji haka don duk wani abu da ya fi ta zamani za mu dinga nema ana bi da shi ta harkar zamani to mu abin da muke bukatar kotu ta yi shine a nema wa yaro hakkinsa saboda shi ma ya zan shi ma akwai wadda suka tsaya masa shi ma rayuwarsa ya inganta malami ba mun yi don a tozarta shi ba ne don wanne ya zama ishara ga wasu malamai ba ma son abin da zai shafi addini mu a ce a addini ba da ke ko na christianity ne muna so a samu zaman lafiya a namu ma kasar mu gabaki daya kaga halin da ake ciki in ba yi haka ba taka tsantsan ba a nan gwamnati take yin sake ana ganin wasu malamai suna aiwatar da wasu dabi'u ba a musu fada har yanzu abin ya fi ƙarfin gwamnati kana jin akwai bukatar gyara bisa tsarin yadda tsanga ke gudana kwarai ku akwai mai gyaran to gyaran shine dole ya zama dole gwamnati ta hada hannu da su a gina musu makarantu a dinga biyan malaman yadda ake ma sauran mutane kamar na, na makarantar boko dole su ma mai da su haka mm. zamani ya wuce ba za ka tsaya kawai kana makarantar ka arabiya yanzu ƙur'ani ba da abin boko ake na'ura buga dubu dubu dubbai ba mm. so yanzu an daina rubutu ka ga malami wa yayi rubutu a ya rubuta alkurani yaushe zai ci mutane amma su kansu iyayen an ce suna da laifi zaka ɗauko yaro ka zo ka ajiye shi ba abinci ba kula hatta sutura ma wani lokaci waɗansu malaman na ce an aka zo aka ajiye yaro gabansu iyaye ba su wajigawa haka ne iyaye sun fi malaman ma laifi saboda mutane suna hayayyafa mm. ba sa sanin yadda ake tarbiyyar da yaro ba sa sanin yadda yaro yake ci yake sha yake ko harkar makaranta da sauransu su dai su haihu su zubar ya za ka so da dama ga wanda yake kan dex din almajiri malam ibrahim brema so da dama jami'an tsaro za su kira shi yaro ya sanganta a mu kai shi eh, eh, wasu garuruka a katsina ne a kai shi daura ne a kai shi mai manufa shida da sauransu saboda kuna so ku gani doka ina so a ga an yi doka kamar ya dokar doka shine dole in za ka yi makarantar tsangaya ko kuma yaro uwa ko uba za ku kawo yara a cikin abin nan dole ya kamata ka san yadda kake turo ɗanka boko ana kana biyan kuɗi kai ma ka biya malami a biya malami in aka biya malamai za su tanadar da wajen zama da abinci ma yara masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri madadin zubairu yunus da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international da kuma wakilinmu shehu saulawa da ya hidimar haɗa wannan shiri bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya